Merci Mohero kamfe na matasa, matasa suka kafa shi mun fi magana kan muhimmancin tattauna tsakanin uwaye da 'ya'ya kan lafiyar iyali. Idan kuka yi batun hira tsakanin uwaye da 'ya'yansu a ganin ku uwayen ba sa hira da yaransu ne kwata-kwata ko kuma suna ɗar-ɗar ne tsakanin su da yaran nasu mata. Muna da al'adu da ke tilasta kullum rike kome da ba a son yin magana ga yaro har ma a cikin wannan lokaci da ake magana kan ranar ƙasa da ƙasa ta tsabtar mace. A yau kun san 'yan mata nawa ne ba su da karfin fuskantar mahaifansu domin kawai su ce musu suna ganin al'ada. Idan kuma yarinya ba ta yar gaya wa ma'aifanta yaya wannan yarinya za ta yi a yau ta samu hanyoyin tsabtace jikinta. Gani yadda muke boye batu idan har yara ba su da wannan tsari domin rike jini da kuma canza bante lokaci-lokaci waɗannan bante suna iya janyo ɗaukar cututtuka ga 'yan mata. An yi nuni cewa fiye da kashi talatin zuwa hamsin cikin ɗari na kamuwa da cututtuka suna da nasaba da al'ada. Mun san duka illar waɗannan cututtuka suna iya janyo rashin haihuwa kenan muna ganin dole wannan tattauna ta kasance don jin daɗin yaro. Me kuke yi takamaimai a wannan fannin? Muna ba da labari kowace rana ta Allah muna bayani musamman ma a yau cikin makarantu muna ganin 'yan mata idan suna al'adar su a karon farko suna fuskantar dukkan matsaloli musamman ma idan mutum ya tashi ya ga jini nan da nan ya tsorata za ka ganin ma akwai samari da ke dariyar mutum muna son wannan a daina domin abu ne na dan adam yana daga cikin sauyawar cikin mace kenan mutane su gane cewa abu ne na sabo kamar mutum ne ya yi tusa misali rayuwa ce ta dan adam a cikin kokarin da kuke yi kuna zuwa wajen 'yan matan ne don ku waye musu kai su kiyaye tsafta a lokacin da suke ganin wanki Oui, nous le faisons. Haka ne muna yin shi domin muna da abin da muke kira MM MH School Tour muna zuwa makarantu muna ayyuka kuma ba da jimawa ba a bayan ɗage COVID-19 muna da ayyuka da dama bisa jadawali da zamu yi da silima ta yawo muna ayyuka da yawa muna cewa idan har matashi ya samu bayani mai kyau bisa lafiyar jiki to ba zai yi wasu kuskure ba.